Baraka Roba Tijjani Kalarawi ke muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tattalin arzikin Afghanistan ya ɗan farfaɗo a shekaru biyu da Taliban ta tana mulkin ƙasar. Amurka kuwa ta nuna damuwa kan bijirewa kafa ƙasar Falastinu da Firaministan Isra'ila ya yi. Hukumar kwana-kwana a Najeriya ta bai wa mutane shawarar ɗaukar matakan kariya domin kauce gobara a wannan lokaci na hunturu. Kowa ya sama ma kanshi ilimin kashe gobara kuma ya tanaji na'uran. A guji yin wasu abubuwa da za su janyo faruwan gobara, Kar a jona wani abu da daddare a manta da shi watakila ba wuta a dawo da wutan ya zama sanadiyar karuwan gobara. A ci gaba da gasar cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a Ivory Coast, a yau za a ke cire ni tsakanin Senegal mai kofin da kuma jamhuriyar Kamaru. Ƙasa ne wanda gaskiya sai mun zage rantse in ba shi ba, komai zai iya faruwa matukar muka yi rashin nasara a wannan wasa. To gaskiya a rukuni za a iya cire mu. Duba da za mu buga wasa da Senegal wadda take rike da wannan kofin mu fara da labaran duniya kafin rahotanni Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nasari kan shekaru biyun da Taliban ta tana jan ragamar Afghanistan, inda ta ce tattalin arzikin ƙasar ya fara farfaduwa sai dai ba kamar yadda ake bukata ba. Shirin ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano bukatar da ake da ita na farfaɗo da bankuna da ma'aikatun gwamnati da janyo masu zuba jari, wani lamari da ake ganin kamar da wuya. Har yau Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan halin da matan Afghanistan ke ciki na rashin 'yanci. hukumar kuwa ta ce kashi shida cikin ɗari na matan a ƙasar ne kaɗai ke ayyukan yi tun bayan karɓe ikon taliban duk da cewa dai tallafin ƙasashen waje sun taimaka afghanistan ɗin domin magance yunwa to amma har yanzu agajin bai kai matakin ayaba ba gwamnatin amurka ta yi kakkausar suka ga matakin firaminista na tanyahu na bijirewa shirin samar da ƙasar falasɗinu to be sounding those words at a time when clearly the Americans. Wakilin BBC ya ce furta hakan a daidai lokacin da karar Amurka ke kokarin samar da kasar Falasɗinu bayan kammala yakin ya nuna amurka na tsaka mai wuya kan tabbacin da ta baiwa kasashen Larabawa na samar da hakan. Mr. Netanyahu dai ya kare matakin da cewa Isra'ila na buƙatar tabbatar da tsaron yankin yamma da gabar kogin Jordan zuwa ƙarƙashin ikonta saboda kar abin da ya faru a yanzu ya sake afkuwa nan gaba. shugaba joe biden ya kafe cewa sojin amurka za su ci gaba da kai hare-hare ta sama kan 'yan tawayen houthi a yemen mako guda bayan fara kaddamar da harin a birnin sana da kuma hudaida mr biden din ya amincewa tambayar 'yan jarida kan gazawar su na dakatar da hare-haren da huthin ke kai wa jiragen ruwan da kaya a tekun maliya amurka kuwa ta ce 'yan huthi sun harba makamai masu linzami biyu kan tanka kasar ta da ke tafiya a tekun na maliya mayakan huthi dai sun fara kaddamar da hare-haren ne tun watan nuwambar bara yara a matsayin nuna goyon baya ga Falasinawa a gaza wanda isra'ila ke yaƙa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka yi a kasar Haiti ta janyo tsayawar lamura a babban birnin kasar port prince Masu zanga-zangar dai sun toshe hanyoyi inda suka yi amfani da motoci da konannin tayoyi da kuma manyan duwatsu da suke buƙatar Firaminista Ariel Henry ya sauka daga mukami. Wani mai zanga-zanga Leonard Jean Reynold ya ce dole Firaministan ya sauka daga mulki. ya ce shekaru uku na yar yayi a mulki an yi ta kashe-kashe da satar mutane mutanen haiti su haɗu domin su kauda sa. koriya ta arewa ta sanar da gwajin makamin nukiliya na ƙarƙashin ƙasa ma'aikatar tsaron koriya ta arewa ta ce an yi gwajin ne ta gabar yammacin tekun ƙasar kafar yaɗa labaran gwamnati kuwa ta ce wannan martani ne kan atisayen sojin ruwa na haɗin gwiwa da amurka da koriya ta kudu suka yi a makon nan an ambata wani babban jami'in sojin koriya ta arewar na cewa atisayen babbar barazana ce ga tsaron koriya ta arewar to karshen labaran duniyar kenan.

suma da lasai kuma rahotanni. Shugaba Joe Biden ya kafe cewa sojin Amurka za su ci gaba da kai hare-hare ta sama kan 'yan tawayen hufi da suke Yemen. Mako guda bayan fara kaddamar da harin a birnin Sana da kuma Hudaida. Mr. Biden da ya amincewa tambayar 'yan jarida kan gazawar su na dakatar da hare-haren da hutun ke kaiwa jiragen ruwan dakon kaya a tekun Maliya. Ga rahoton Umai Masani Abdulmumin. Amurka da ta ce ba yaƙi take yi da mayakan huti a Yemen ba duk da karuwar hare-hare da musayar wuta a tekun bahar rum A wani taron manema labarai a Washington, mataimakiyar sakataren yada labarai ta ma'aikatar tsaro ta Pentagon Sabrina Singh ta ce Amurka tana kai harin ne domin kare jiragen 'yan kasuwa da ke da kwan kaya. We don't seek war, we don't ce ba mu nemi yaƙi ba kuma ba ma ganin ma muna cikin yanayi ne na yaƙi ba ma fatan ganin yaƙi mayakan hutu ne ke kai hare-haren makamai masu linzami kan jiragen da babu ruwansu na 'yan kasuwa da kawai hanya suka biyo domin isa yankunan da suka dosa wannan hanya ce da ake hada-hadar kaso hamsin cikin ɗari na kasuwancin duniya abinda muke yi da abokanmu shine kare kai kafin wannan lokaci sojojin amurka sun sanar da jerin hare-hare a karo na biyar da suka kai kan huti a lokacin da yake magana da 'yan jarida a lokacin shiga cikin jirgin soji mai magana da yawon majalisar tsaro jan kirby ya ce hare-haren su na lalata makaman da huti ke amfani da su wajen lalata jiragen ruwa uh, uh, ya ce na san kuna da rahotanni da ke magana kan irin hare-haren da muke kaiwa domin lalata cibiyoyin da huti ke ajiyar makamai masu linzami da suke harbawa kan teku mun sake kai hari a safiyar yau burinmu shine ci gaba da lalata waɗannan makami saboda da su ake kai hare-hare kan jiragen ruwa a bahar rum tun a watan nuwamba mayakan na huti suka soma kai waɗannan hare-hare wanda ke a matsayin martini kan yakin da isra'ila ta kaddamar kan hamas a gaza rahoton da umar sani abdulmumin ta haɗa mana kenan. kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai Najeriya, inda hukumar sadarwa ta ƙasar ta baiwa kamfanonin sadarwa na Glo da kuma MTN wa'adin kwanaki 21 sasanta kansu kan takaddamar bashin da ke tsakanin su. Shugaban hukumar ta NCC Dr. Aminu Maida shine ya bayyana haka a hirar da suka yi da Umar Shehu ‘yan Leman, sai da ya soma bayani ne kan muhimmancin adana bayanai a katin ɗan ƙasa wato NIN. To gaskiya wannan ba sabuwar abu ce ba abu ne da an fara tun lokacin gwamnatin Buhari kuma dalilin da aka ce a yi shine don mu tabbatar cewa shi wannan nin ɗin kaga ai ba ko namba waya ka kadai aka ce ka hada da shi ba ko bbn na kama na bank account ɗinka su ma suna tambaya a badanin ko waye ka je kai ana cewa a badanin to shi amfanin cewa kowa namban shi a samu haɗa ta da nin shi ne zai iya samu ko da an samu wani matsala ko na ta'addanci ko sata ko wani abu in mun san cewa ga nan banna muna iya tracking mun san cewa to ga through wannan nin din san cewa ga mutumin kuma ka san shi sha'anin tsaro ba abu ne da ake fitowa a ai ta faɗa ba ko ana sawa a jarida ta yasa akwai wani abu da yake faruwa an samu bayanan cewa wato a katse harkokin bin gudanar tsakanin gulo da kuma mtn wanda ya sa mutane mabiya wato kuma amfani da wannan abin cikin damuwa sosai hmm. shin wani matsayin ke yanzu to yanzu wannan abu ba wai dan an ce a yi ne ba dan a sa mutane cikin damuwa magana ce ta business tsakanin mtn da glo in ka kira akwai abin da ake cewa ma interconnect idan mutum yana kan mtn ya kira glo akwai kuɗin da ya kamata eh, mtn ta ba glo kuma su ma haka idan dan glo ya kira mtn akwai kuɗin da ya kamata a bada to a samu a daidaita a san cewa wake bin wani shine aka samu matsala kuma wannan uh, mu commission mun kira su tun september a shekara da ta wuce mun zannar da su su san yadda za su yi su reconciling amma ba a samu an yi reconciling ba to a bisa doka shi wanda ya kawo mana evidence ya nuna cewa ana bin shi kuma a biya shi ba kuma ya ce a biya shi sai mu diba mu gani sai muka ce to tunda ba biya ko ba doka ta ce kuna iya kuna iya yanke layoyinsu to amma ba abin da muke so ba kenan so sai muka kira su muka zannar da su aka ƙara magana to shine aka samu haɗin kai yanzu kuma mun ba su kwana 21 su je su zanna su ƙara tattaunawa kuma su samu a yi resolving wannan issue kuma insha Allah za a yi kuma mun commission za mu ba su duk supporting da suke nema Dr. Aminu Maida kenan shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa wato NCC a Najeriya. Tunan gaba yau ne kuma ake sa ran kotun kolin Najeriya za ta yanke hukunci kan zaben gwamnonin jihohin Ogun da Rivers da Taraba da kuma Nasarawa. Tun dai a farkon makon nan ne dai kotun kolin ta saurari bangaren masu ƙara da waɗanda suke ƙarar. Ga Khalifa Shehu Dokaci da ƙarin bayani. Da alama dai tun bayan da kotun kolin Najeriya ta saurari bangaren masu ƙara da wadda ake ƙara al'ummar jihohin nasarawa da ribas da taraba da ogun ke nuna zakuwarsu wajen jin hukuncin da kotun za ta yi kan batun cikin jihohin da ake ganin hukuncin shari'ar da zai fi ɗaukar hankali dai shine jihar nasarawa inda ɗan takarar jam'iyyar pdp david umbugadu da jam'iyyarsa ke kara gwamnan jihar abdullahi sule umbugadu dai na zargin gwamnan jihar abdullahi sule na jam'iyyar apc da rashin cancantar shiga takarar gwamnan jihar ta nasarawa saboda zargin cin hanci da rashawa ke yake da shi a ofishin hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta efcc da kuma zargin tafka maguɗi a yayin zaben inda kuma kotun ɗaukaka karar a ranar uku ga watan nuwambar shekara ta dubu biyu da da ashirin uku ta dawowa da aa sulan nasara wanda hakan ya sa david umbugadun da jam'iyyarsa ta pdp garzayawa kotun koli mr mike omeri ɗaya ne daga cikin 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar pdp a jihar ta nasarawa ya bayyana min fatan su a zaman da za a yi mu sun shirya da kuma sai mu zauna mu jira ra'ayi na su alkalin kotun koli domin a wurin so sun san in ka lura kwanakin nan sun yi kokari sun gyara. ababai da yawa ko kurakuren da aka yi a court of appeal so mun tabbata kamar yadda aka gyara na wayansu kamar kano da plateau da sauransu da yawa to haka ma za a gyara namu adalci muke nema a yi abin da ya kamata wanda ya ci a bashi abinsa. ali bello shine shugaban jam'iyyar apc a jihar ta nasarawa shi ma ya bayyana min karfin gwiwa da suke da shi eh, karfin gwiwan mu shine doka saboda haka mu ba mu da wani damuwa mun dogara ga allah muna tare da doka saboda ba su ba da wasu hujjoji babbara da ya kamata a ce an ba su wannan zabe ba duk yadda hukuncin ta juya mu yi hakuri mu rungumi kaddara mu yarda cewa Allah ne ke bada mulki haka zalika dai a gobe ne dai ake sa ran kotun kolin ta najeriya za ta yanke hukunci kan zaben jihar rivers inda jam'iyya mai mulki a najeriya ta baiwa tsohon gwamnan jihar nesa muke minista a watannin da suka gabata an ga yadda tsamin dangantaka ya kamari tsakanin gwamnan jihar simina lefubara da mai gidansa nesa muke ta yi tsami wanda masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin akwai yiwuwar hukuncin shari'ar ya dauki hankali ganin karar na tsakanin jam'iyyar apc da ɗan takararta na gwamna mr tony suka ɗaukaka haka sai kuma jihar gogon inda jam'iyyar pdp da dan oladi honorable oladipopo adebutu ke kalubalantar nasarar gwamnan jihar dofin abiodun na jam'iyyar apc sannan sai jihar taraba inda dan takarar jam'iyyar nnpp farfesa sani haya da jam'iyyarsa ke kalubalantar nasarar gwamnan jihar agbo kefas na jam'iyyar pdp bisa zargin tafka magudi. khalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc a abuja najeriya to da haka agogo ya kawo mu karfe takwas saura minti goma sha bakwai a Abuja, najeriya da jamhuriyar nijar har ma da jamhuriyar kamaru bakwai kenan saura minti goma sha bakwai a unguwar koko milo milo da ke birnin accra a kasar ghana shirin hantsin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc to farkon shirin kun jirji cewa majalisar ɗinkin duniya ta ce tattalin arzikin afghanistan ya ɗan farfado a shekaru biyu da taliban ta tana jan ragamar ƙasar akwai labaran kasuwanci da na tattalin arziki amma bari mu fara da batun gobara. A Najeriya yadda aka shiga cikin yanayi na hunturu, hukumomin kwana-kwana na ci gaba da jawo hankulan jama'a kan irin matakan da ya kamata su ɗauka domin kaucewa afkuwar tashin gobara a gidaje da kuma kasuwanni. a lokuta da dama dai jama'a kan tafka dimbin asara na dukiyoyi sakamakon tashin gobara inda a wasu lokutan ma har takan kai ga asarar rayuka da cikatar mutane yusuf tijjani ya tattauna da kwamandan hukumar kashe gobara ta jihar kaduna mai kula da shiya ta biyu aliyu abubakar wato aliyu umar wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na hunturu kuma lokacin hunturu lokaci ne da yake zuwa da bushashiyar iska take zuwa da karfin gaske babban al'amari da ya shafi gobara shine kar ta faru amma idan ta faru a irin wannan lokaci da akwai iska mai karfin gaske irin wannan definitely za ta zo da abin da ba za a so ya kasance ba na ɗaya dai kowa banda tsarin da gwamnati ta yi na samar da fire service na ta je ta kashe gobara kowa ya sama ma kanshi ilimin kashe gobara kuma ya tanaji na'uran ɗaya kenan na biyu a guji yin wasu abubuwa da za su janyo faruwan gobaran kar a jona wani abu da daddare a manta da shi watakila ba wuta a dawo da wutan ya zama sanadiyar faruwan gobara mutane kar su dinga tanajan fetur musamman wannan lokacin da muke ciki da kuɗin fetur bai tsaya waje ɗaya ba wani sai tanaji fetur ya tara shi a ofis ɗin shi ko kuma nan wurin sana'a daga wani ɗan abu kesi ya zo sai ya zama gobara so mutane kowa ya dawo cikin hayyacin shi ya zama ya yi abin da ya kamata a zo offices dinmu a zo a nemi shawarwarinmu wajen gudanar da wasu abubuwa da kuma yadda mutum zai kare kanshi amma galibi korafin da wasu mutane ke yi shine idan aka samu afkuwar gobara mutane kan yi ɗari-ɗari cewa jami'an ku ko an gaya musu ba za su iso da wuri ba ko kuma koda sun zo su ba kayan aiki wani lokacin ma koda sun zo ba su da kwarewar da ake bukata domin a kashe gobara wannan ba haka bane magana ta gaskiya shine jami'anmu gwamnati na ɗaukan nauyin mu ta tura mu training mu je mu fahimci duk abin da ya kamata mu sani na maganar kashe gobara to amma ka san shi dan adam ba za ka raba shi da koke-koke kan ka ba wannan babu wanda zai fita daga wannan saboda haka ni dai abin da nake so in tabbatar mana idan kayan mu na lafiya ma'aikatan mu na lafiya aka sanar da mu akan lokaci gobara in Allah ya yarda ba za ta girma ta haddasa wannan irin bannan dukiya ba waɗanne irin matsaloli ne galibi idan aka sanar da ku cewa ga gobara ke kawo muku cikas wajen iya kashe wannan gobara wannan gaskiya yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta a abin da ya shafi kai ɗauki wajen maganar kashe gobara so da yawa musamman ma bari besin magana na akan maganar kasuwanni kan za ka samu ƙalubale na kaiwa ga wurin da gobaran ma take za ka samu wasu saboda tsoron kada gobaran ta zo sun fi fito da kayayyaki sun tattare mana hanya kuma dama already kasuwan akwai attachment ɗaya kenan na biyu akwai wa'anda suke zuwa wannan guri na gobara idan aka ce ya ta faru da niyya daban-daban wani yana zuwa ne don ya sata to ba zai so kuma shi da ya zo sata bai samu daman yin satan nan dole ne ya gabara mu da muka zo aiki ba mu dami aiki karshen ta sai ka ji ba ma so ba ma so jifa in ka duba gilasoshin motocinmu da ka fita nan zaka ga mafi yawanci motocinmu duk suna da cracks na tsatsagewan jefa-jefa na mutane kuma lokaci ma wurin jifan kai ga an sa an yi abin ya shafi lafiyar ma'aikatanmu amma ina tabbatar maka despite wannan challenges din muna ƙoƙarinmu muna kuma yin abin da ya kamata muna nan akan haka kuma za mu kasance akan haka Aliyu Umar kenan kwamandan hukumar kwana-kwana a jihar Kaduna. To gwamnan jihar Jigawa wato gwamnatin jihar Jigawa ta sanar da dakatar da shugabannin shirin noman rani na fadama daga aiki nan take. A kwanakin baya ne wani hoton bidiyon gwamnan jihar Jigawar Malam Umar Namadi yana yi wa wani ma'aikacin fada wato wato yana yi wa ma'aikaci fada cewa sai sun biya wasu kuɗaɗe da ake zargin sun karkatar da su ya karaɗe shafukan sada zumunta. Sagir Musa Ahmed shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar Jigawa kuma ya yi wa Sarar Lawal ƙarin bayani. Baya ga wannan bayani na mai girma gwamna kwamiti ya zo ya kafa kwamiti na inquiry wanda wannan kwamitin ya zagaya ya samu rahoto a rahoton kuma an kawo shi ga majalisar zartarwa ta jihar jigawa preliminary report da ya zo ma gwamnatin jihar jigawa gargashin majalisar zartarwa wato rahoton farko rahoton farko da ya zo ma majalisar zartarwa ta jihar jigawa ya ba majalisar dama don dakatar da shugaban da yake kula da wannan shiri na fadama wanda jks result area 2 na fadama a jihar jigawa kuma kasancewa akwai coordinators da ake kira dex officers a kowace karamar hukuma su ma majalisar zartarwa ta sahale don dakatar da su kamar me dame me suka gano har aka ɗauki matakin cewa an dakatar da su akwai abubuwa da suka shafi na kayan gona da aka bada kamar iri da sauransu da taki da sauransu akwai kuma abin da ya shafi aiki na maganar samar da hanyoyi ga wuraren da ake noma da sauransu da kuma kamar gina rijiyoyin burtsatsai don ba da ruwa domin noman rani da sauransu abubuwa dai da dama wanda binciken ya zo a report wanda ba zan so in warware komai ba har sai rahoton ya je ya dawo gaban majalisar zartarwa kana cewa an dakatar da su kuma gwamna a wancan bidiyo da yake yawo yana cewa wallahi duk wanda ya ci wannan kuɗin na shirin fada masu yada da shi hmm. ina batun kuɗin shi ne nake gaya maka yanzu duk wannan rahoto da aka yi tunda ayar rahoto ya zo gaban kwamiti duk wani wanda ka sani cewa akwai kuɗi da ya shiga hannun shi don wannan aikin ko wani wanda aka ba kwangila bai yi kwangila ba ko ba a gama ta kuma an ba da kuɗin ne kwamiti ya zauna ya zo da rahoto rahoton nan kuma aka ba da shi a kwamiti na white paper da zai zo da implementation modalities ne da za a aiwatar da shawarwarin yadda za a dawo da kudaden hmm. zuwa yaushe za a tsara wanda da a dawo da waɗannan kudade su ne kuma za su dawo da kudaden ko ku ya za a yi a to nake ganin shi wannan kwamiti da aka bada na white paper nake ganin wa'adin shi bai fi sati biyu ba zai je aiki kuma ya dawo ma da majalisar zartarwa da cikakken rahoto akan yadda za a yi dan dawo da duk wani abu da ya kamata Sagir Musa Ahmed kenan kwamishinan yada labarai na jihar Jigawa. To yanzu kuma ga Bilkisu Babangida dauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki. Yanayin yadda Najeriya ke samar da ɗanyen mai ya karu zuwa ganguna miliyan ɗaya da dubu arba'in da ɗaya a kowace rana a cikin watan Disambar shekarar dubu biyu da ashirin da uku. A cewar wani rahoton ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur OPEC a wani rahoton ta na wata-wata a kan kasuwar ɗanyen mai ta duniya daga ranar 17 ga watan janairun shekarar 2024 a cikin watan disamba ne dai kamfanin mai na najeriya nnpc ya bayyana shirinsa na samar da gangunan ɗanyen mai miliyan biyu a kowace rana a shekarar 2024 har ila yau kungiyar ta opec ta bayyana hasashenta da ke cewa za a samu gagarumar bunƙasa a bukatar ɗanyen mai a duniya a shekarar 2024 kana ta ce shekarar 2025 za ta shaida matukar bunƙasa a bangaren amfani da man inda ƙasar china da yankin gabas ta tsakiya za su kasance kan gaba kamfanin haƙar ɗanyen mai na shell ya musanta shaci faɗin da ake cewa zai fice daga najeriya bayan sayar da kadarorinsa na bakin teku a yankin naja delta shell ɗin ya shaida wa wasu kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa ya ci mai yarjejeniyar sayar da kadarorin man nasa a yankin naja delta ga kamfanin makamashi na renaissance africa energy inda ya ce zai mayar da hankalinsa ne kawai wajen kasuwancin zuba jari a najeriya an sake haramta wa kamfanin apple sayar da biyu daga cikin samfuran agogunansa a amurka a yayin da ake ci gaba da takaddamar shari'a a kai a baya dai an amincewa kamfanin na apple sayar da agogunansa masu samfurin series 9 da ultra 2 a yayin da ake kan gudanar da shari'ar amma kuma tuni kotun ɗaukar ƙara ta amurka ta mayar da hannun agogo baya game da matakin a jiya alhamis ne dai kamfanin na apple ya ce zai saki agogunan nasa a kasuwa ba tare da suna ɗauke da wasu siffofin da ke auna adadin iska shaka ta oxygen da ke cikin jini da ake takaddama a kai ba a cikin watan oktobar bara ne hukumar kula da cinikayyar ƙasa da ƙasa ta amurka ta amince da cewa kamfanin na apple ya saba wasu dokokin kasuwanci a gaida bilkisu baban gida sai kuma labarin wasanni ga umar mikael Gasar kofin ƙasashen Afirka za ta dora daga inda ta tsaya bayan wasannin hamayya da aka buga a jiya Alhamis, inda za a buga wasa uku zagaye na biyu a cikin rukuni. Za a fara da wasa ɗaya a rukuni na biyu tsakanin Cape Verde da Mozambique. Sauran fafatawa biyu kuma a rukuni na uku za a yi ta zane tsakanin Senegal da Kamaru. Sai kuma na Gini da Gambia. Wasan Senegal da Kamaru zai ja hankalin masu bibiyar kwallo. inda za a kici raini tsakanin Taranga Lions mai rike da kofin na Afcon da ta lashe a Kamaru da kuma Indomitable Lions mai biyar a tarihi. To ko yaya wasan hamayya tsakanin Senegal da Kamaru? Ga Muhammad Abdu da karin bayani. Tawagar Senegal ta fara gasar kofin Afirka na bana da kafar dama a wasan farko a cikin rukuni na uku da cin Gambia uku ba ko ɗaya ranar Litinin a filin wasa na Konan Bani. kuma ka yanzu ba a doke ta taranga lions ba a wasa biyar baya da ta buga ba a dukkan fafatawa ba da canjaras daya kuma har yanzu kwallo bai shiga ragar ta batun ɗaya ba ko ɗaya da algeria ta yi nasara a cikin watan satumba a kanta ita kuwa tawagar kamaru ta fara da kunnen doki ɗaya da ɗaya da gina afon kenan maki ɗaya ne da ita a wasa ɗaya da indomitable lion ta yi canjar uku a karawa uku baya kenan a dukkan fafatawa da cin wasa biyu daga goma da canjar biyar da rashin nasara uku ciki har da wanda senegal ta yi nasara a kanta da shi ɗaya mai ban haushi a cikin watan oktoban 2023 to mai magana ne daga nan yankin garo a jamhuriyar kamaru alal hakika wasan da kamaru za ta buga wasa ne mai matukar hatsari ga mu 'yan kamaru duba da za mu buga wasa da senegal wadda take rike da wannan kofin wasa ne wanda gaskiya sai mun zage rantse in ba shi ba komai zai iya faruwa matukar muka yi rashin nasara a wannan wasa to gaskiya a rukuni za a iya cire mu mai magana malam safiyanu wannan wasan yana da hatsari ga kamaru sosai gan duba da wancan wasan da ta buga ba ta yi winin ba wannan tana bukatan winin amma gaskiya kamaru tana da kalubale gabanta saboda manyan 'yan wasan ta ba sa iya buga bol saboda sakamakon ciwon da raunin da suke da shi to duk dai ba abin da za mu ce muna neman nasara allah ya dora mu bisa kansu wasu magoya bayan kamar kenan tawagar super eagles ta najeriya ta ɗauki hanyar kaiwa zagaye na biyu a jiya bayan ta doke mai masaukin baki ivory coast da ci ɗaya mai ban haushi kyaftin ɗin tawagar turus ekong ne ya ci kwallon ɗaya tilo a bugun finareti abin da ya sa najeriya ta koma ta biyu a teburin rukuni na farko a ƙasan equatorial guinea wadda ita kuma ta tasa gini bisau da ce hudu da biyu Alhar jamilu umar gwasta kwamishinan matasa da wasanni ne a jihar sokoto kuma yana cikin mutanen da muka kalli wasan tare da su kalli wasan da ah, muka buga ta baya mun yi kokari sosai mun samu chances a cinye kawai ba mu yi ba ta tashi kunnan doki yanzu kuma za a ga cewa 'yan wasan sun kara fiye da wasan da sun kai ta fari sannan kuma in ka duba irin bencin waɗanda ma a ji waɗanda ma ba a samu ba za ka san da cewa insha Allahu Najeriya tana da tana kan nasara kuma da yadda ubangiji ko hizi zo Najeriya to shi ma Alhaji Bashir Jantile ya bayyana yadda ya ga wasan wasan gaskiya bai yadda ya kamata a gan shi haka ba saboda idan kula su najeriya wato su shigo wasanni ba da cikakken fahimtar juna ba inda yake an samu ci gaba a wasan fiye da wasan da suka yi na farko idan kula yau za ga yan bayan wato defense din kamar ba su da wani confidence inda ya kamata sannan na biyu su midfield din eh, na farko in ka ba su bal sai su bai da abin baya sannan ba sa feeding ba sa ba wa eh, yan gaban bal da ta kamata misalin ga kwallon shi eh, Victor Osim ya zama shine striker kuma shine midfielder sai ya sauko daga sama ya zo zo ya karɓi bal ɗin a gurin a tsakiya sannan kuma ya koma da ita wannan ta sa ya gaji sosai a ciki a gefe guda kuma tsohon ɗan wasan super eagles sani haruna kaita ya jinjina wa kwazon da 'yan wasan tawagar suka nuna yana mai cewa hakan zai ƙara wa magoya baya kwarin gwiwa su ma a gaskiya wasa ya yi kyau kamar yadda ya kamata kasancewa cote su ne masu masaukin baki kuma muka samu nasara a kansu nan wato zai kara 'yan kwallon mu kwazo kuma hada 'yan kwallo kuma zai ba mu damar shiga wasan gaba cikin nasara domin wasan gaba shine zai tantance wato zuwa mako na gaba so ina gani idan muka ci gaba da haka za mu samu abin da muke so idan ka kula wasan ya yi wahala sosai kasancewan su d'Ivoire din suna da suna da masu rike kwallo kamar yadda ya kamata kwallon mu sun yi iyayensu kuma sun yi ƙwazo a cikin wannan wasa muna mutukar farin ciki har wa yau ajiyan ne kuma tawagar black stars ta gana ta tashi wasa biyu da biyu da masar a wasan rukuni na biyu wanda ya kara jefa tawagogin biyu cikin rudani yanzu dai bad ce ta ɗaya a rukunin mai maki uku sai masar mai biye mata da maki biyu mozambique da ghana kuma a mataki na uku da na hudu da maki ɗaiɗai kafin wasan da kebbad ɗin za ta buga da mozambique a yau To a sauran labarin wasanni kuma ƙungiyar Atletico Madrid ta doke Real Madrid a wasan hamayya da ci hudu da biyu kuma ta yi waje da ita daga gasar Copa del Rey ta ƙasar Sifaniya zagaye na goma sha shida. An tashi wasa biyu da biyu kuma aka tafi ƙarin lokaci na minti talatin. Inda anan ne kuma Rodrigo Riquelme da Griezmann suka ci wa Atletico ƙwallo biyu bayan biyun da Lino da Morata suka ci mata tun da farko. Hakan ta sa aka bushe wasan ba tare da bugun fanareti ba. Thank you. kai da Umar Mika'il da labarin wasanni to filinmu na ra'ayi riga na daren yau za mu tattauna ne akan batun taɓarɓarewar tsaro da satar mutane a Najeriya. Da fatan za ku kasance da mu kamar yadda kuka saba karfe takwas da rabi a kogon Najeriya da Nijar. To iya abin da ya so ake nan a cikin shirin sai kuma da misalin karfe uku a kogon Najeriya da Nijar za kuma mu sake dawowa a shirinmu na wato na rana. Kada ku manta za ku yi sauraron mu ta intanet a bbchausa.com a madadin Umai Masani Abdulmumin da ta haɗa ashirin Ahmad Wakili ya sada ni da ku. Badriya Tijjani Kalarawi ke muku barka da Juma'a daga nan sashen Hausa na BBC.